Wannan zoben na amine ta ba. Na ƙarami. Na dawo muke da shi. Ko da ta dawo ban dawo ba. Ki mayan mata da shi. Allah ga bawan kaɗan. Allah ka kula min da shi. Allah ka tsare shi. Allah ka kiyaye mai shi ka raba shi da sharrin wannan Yakubu da dukkan wani maki a rayuwar shi abin da nake bukata a gurin ka shine ka bani dama na je na kashe sanda Sanda aka Zadomozai. Domozai. Peter a sanar da mai gida cewa sanda ya taho. Sanda ya taso yana kan hanyar shigowa garin nan. Ya haka ka tabbatar da haka. Ka ce baka labarin 18 January 2012 yanda ya kashe mahaifinka. Let the game begins. sanda duk wata hanya da na tabbatar el yakubu zai bi don ya samu alfarma ni kuma zan yi amfani da damar da allah ya bani in dakile ta yanzu duk abin da ya faru bai zama maka izina ba ina son a kawar da shi are you serious what are serious oh. i don't know that you are beautiful wallahi azim idan ka taba jikina zai zama na abu na karshe da zaka taba a rayuwarka <laughs> under arrest sa hanko kai ma lokaci yayi da ya kamata ku yaba wa aya zakinta ka san maganar da zaka dinga gaya mana ki bar mu yi abin da ya dace. Hajja mu mutu Sau nawa zan gaya maka cewar ka ɗauke ta daga garin na many times I'm taught you. Wallahi in ta kuskure ta buɗe kofar nan. Sai dai wata magana ba ita ba. Hajja mu